وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما يدمك صاحب هدوء cikin wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na gwallaga don karanta littafi mai albarka na rijal wa nisa haular rasul sallallahu alaihi wasallam ta'alifin sa'ad bin yusuf abu aziz hafizahullah bisa ga iko na Allah tare da yadda za mu ci gaba da karatu yau muna darasi na hudu baya ga wannan yau kusan shine karatu na farko da za mu yi a cikin sabuwar shekara ta musulunci shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina cikin watan al nawa ga wata yau muna uku ga wata da ikon Allah bilagika a mafi yawa duk wurin da na zauna nakan yi magana akan hijira hijira amma na wannan masallaci ina ga ba sai yi ba saboda insha Allah ta'ala ina zaton kafin wannan lokaci watakila wani dan tunatar a kayi ko kuma akwai shiri da ake yi a kayi. wannan insha Allah ta'ala ina kyautar zaton haka kula da wannan ba sai na yi magana akan hijira ba saboda ina ga kowa ya san amfanin ko kuma an riga an gabatar da nasiha akai wallahu ta'ala alam yau shine karatu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka kuma karatu na farko da ikon Allah cikin tarihin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu mun tsaya a shafi na 24 a cikin muqaddima saura kaɗan daga nan sai mu shiga tarihin sahabi na farko kamar yadda malam ya kawo radiyallahu anhu shafi na sha hudu ko na'am shafi na sha hudu tayyib malam Sheikh Sa'ad bin Yusuf Abu Aziz hafizahullah yace akhil kare ya kai dan uwa mai karatu wa ba'da hadha tamhid al-mubarak bayan wannan gabatarwa mai albarka alladhi qaddamnahu wanda muka gabatar da shi zuwa gare ka tadhkiratan a matsayin wa'azi gawa liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid ga wanda ya kasance yake da kalbin zuciya zuciya kala biyu ne akwai zuciya rayayya akwai zuciya matacciya. zuciya rayayya ita ce wacce ambaton Allah yake sa ta girgiza ya kara mata imani zuciya matacciya ita ce zuciyar da an ce Allah ce ko ba a ce ba matsayin ta ɗaya ne in ma kana karanta Qur'ani tana jin Qur'anin kaman asatirul awwalin ne su tun da an ce ga wanda ke da zuciya ana magana mai rayayyar zuciya wanda in an ce Allah ya ce yana girgiza imaninsa yana kuma taimakawa ya tuna da Allah na'am wannan kuma abin da ya kawo sai ce liman kana lahu qalbun ga wanda ke da zuciya aw alqasam ko kuma ya jefa sauraronsa saboda sauraro akwai alkhairi mai girman gaske a cikin sa, rashin sauraro da jefa sauraro yana iya kai mutum zuwa ga wuta kamar yadda kafirai ke faɗa wata laukun na nasma'u aw akilu, ma kunna fi ashabis sa'ir da dai muna ji muna kuma hankalta da ba mu kasance cikin mutane ma abota wutar sa'ir ba wa huwa shahid alhali iya shaidawa yana da zuciya yana sauraro sannan kuma yana shaida abun da ake faɗa yana gaskata na imani da shi wannan magana da malam ya yanko aya cikin suratul qaf aya ta 37 yace nusari khutta muna gaggauta tafiya in ji malam al khutta shine tattaki ka taka kafar dama ka daga hagu ka taka hagu ka daga dama shine al khutta kamar yadda ainihin hadisi yace wa kasratul khuda ila al masajid to al khudha shine tattaki qur'ani kuma yake cewa me wala tattabi'u khutuwatish shayatin wala tattabi'u khutuwatish shaytan so khutuwat anan wurin an ce khutuwat jam'i na mu'annath as khutuwat kenan in an ce al khuta kuma asali jam'u ainihin taksir yake dauka daya na biyu sannan iya zama jam'u kasra ne al khutuwat jam'in qilla ne al khutta shine jam'ul kasra to malam yace nusari'ul khutta muna gaggauta tattaki muna sauri muna hohoti linaltaki ala safahat alqadima don mu gamu da as-safahat shafuffuka alqadima masu zuwa nan gaba waɗanne shafi ya ce ma'a khairil qurunil ula tare da mafi alkhairin karnin duniya al'ula na farko tare da mafi alkhairin karni na wannan al'umma na farko kenan rayuwar sahabbai al-mufaddala wanda aka fifita wannan karni akan sauran qurun gabaki ɗayan su lina ta'arrafa ala ahwalihim don mu yi kokarin sanin halayen sahabbai din sannan wasiyarihim mu san tarihohinsu su wa min khilali tariq as-sadiq sannan kuma mu rayu karkashin tarihi wanda yake na gaskiya wanda shine mishwari hayatihim shine turken rayuwarsu tarihin gaskiya mai alkhairi a ciki shine turken rayuwa kalmar mishwar shine wurin da ake kawo dabbobi don a da su su da haka mishwaru hayatim shine matattaran da ake tara rayuwarsu a ciki wanda rayuwarsu gaba ɗaya ta taru ne a cikin me a cikin at-tariq as-sadiq tarihi na gaskiya wajen bin Allah fa inna lahum na'utan zahira lalle suna da siffofi wanda suke a bayyana suke a fili wa a alaman shakira sannan suna da jarunta wacce take ta shahara yanqadu limuwalatihim al-uqala was-salihun suna miƙa wuya don ƙaunarsu suwa al masu hankali was-salihun da bayin Allah na ƙware suna miƙa wuyansu don son sahabbai ridwanullahi alaihim ajma'in Allah ya sa mu a cikin masu son nasu wa yaghbituhum ash-shuhada'u wan nabiyyun sannan shahidai wanda suka yi shahada a filin yaƙi da wanda Allah ya dauke su a matsayin shahidai ko da ba su yaƙi ba was-salihun da bayin Allah na kware suna musu me al-ghibtu ma'anan ghibtu shine hatta su suna kwaɗayin rayuwarsu kalman alghibutu tana kama da kalman hasara ta bangare ɗaya mana ba hasara take nufi ba idan mutumin banza ya ga wani ni'ima da kai idan yana son ni'imar ta gushe a jikinka ta dawo kayinsa in ma ba za ta dawo ba kai ka rasa sunan wannan hasada amma na wanda ke sha'awar rayuwarka ina ma ni ma Allah ya ban daraja irin ta bane. ko kuma kai wani yayi sa'a ko da ku kana da wata ɗaukaka ta fita sama kana cewa shi ma yayi sa'a wannan shi ake cewa alghibutu kuma in ni'ima ya samu kai kana so ka samu irin ta amana ba ka so shi ya rasa tasa amana mai hasada yana so idan shi ya samu to kai ka rasa in ma ba ainihin ba zai samu ba to ai dubu babu ba ma biyu babu ba <laughs> so da hatta wanda suka yi shahada a filin yaki da kuma salihai suna yin ghibti zuwa gare su bi ma'ana suna kwaɗayin irin rayuwar tasu rijalun mu'minun mazaje ne muminai guda saba'in da biyar da malam ya kawo tarihinsu wa nisa'un mu'minat da kuma mata muminai guda ashirin da biyar yahfazullahu bihim al-arba wanda Allah yake kiyaye duniya da su Allah ya kiyaye wani zango mai albarka da rayuwarsu bawatinuhum kadawahirihim batinin su cikin su zuciyarsu abin da suka ɓoye a zuciyarsu daidai yake da abin da suka bayyana a fili shi. bi ma'ana yadda kake ga imani a kalmominsu to zuciyarsu ma haka ta kulla wannan imani din ba wai suna faɗa ba su aikata ba ne bal yace kai ba ma haka ba a'a ajila haƙiƙa batsininsu ya fi zahirinsu ɗaukakuwa da bayyanuwa ma wajen alkhairi ba wai suna bayyana alkhairi suna ɓoye sharri ba ne a'a batsinin da zahirin daidai ne wajen alkhairi in ma ɗaya sai ya fi ɗaya ce to bal ba haka ba ne batsininsu ya fi zahirinsu kyawu abin da ke cikin zuciyar na imani ya fi abin da suke iya bayyana ba. wa sara'iruhum ka alaniyatihim sannan sirrorinsu abin da yake boye a sirri ka alaniyatihim kaman abin da suka bayyana ne bal ahala ba ma haka bane abin da suka boye ya fi abin da suka bayyana ɗanɗano mai daɗi in ka ji imani akan kan su to abin da zuciyarsu ta boye na imani ya fi abin da suka faɗa ɗanɗano wa himamukum inda surayya himmominsu ƙoƙarinsu gwagwarmaya da suke yi shine inda surayya suna so su risko tauraro a sama yadda ka san masu tafiya zuwa ga tauraro shine burinsu ba wai sama ta ɗaya ko kuma ba wai waje a burinsu a haura kawai har zuwa ga tauraro shine burinsu a yana a mana a wurin Allah shi yasa idan suke roƙon Allah za ka ga suna roƙon Allah suna roƙon Allah alkhairi ne a rayuwa kuma alkhairin suna kaiwa makura wajen roƙon Allah yace bal a'ala ba ma haka bane himmatsu da ƙoƙarinsu ya wuce tauraro ga baki ɗaya a sama tuhibbukum baqa'ul ardu wanzuwa a bayan ƙasa na ƙaunarsu ita kanta duniya tana su kwanaki da ke juyawa yau gobe jibi na bukatan sahabbai su tabbata a bayan ƙasa saboda samun bayin Allah na ƙware a bayan ƙasa yana same yana ƙara wa ƙasar albarka faqultu astaghfiru rabbakum Inna kana ghaffara yursilu samaa alaikum midirara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara so wanzuwa a bayan kasa ma na bukatar rayuwar su tabbata tayyib wa tafrahu bihim sama mala'ikun da ke cikin sama suna ƙaurarsu suna farin ciki da rayuwarsu me dalili saboda ga hadisi a bukhari idan Allah so bawa sai ya kira mala'iku sai ya ce ina son wane ku sanya mar soyayya a bayan ƙasa sai mala'iku sanya soyayyan wannan bawan Allah cikin zukatan bayan Allah na kware to a kenan duk wanda ya so Allah mumini ma wajibi ne ya so shi to ballantana kuma mala'iku wanda suke sun fi mu bin Allah babu kokonto la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba su da lokacin cin abinci ba su da lokacin shan ruwa me suke yi tasbihi suke yi al-laila wan nahara la yafturun dare da rana tasbihi suke ba su da lokacin sanya loma a bakin su na abinci haka mala'ika bai cin abinci nas'alullah azza wa jalla muna roƙon Allah mai girma da ɗaukaka at-tawfiqa dacewa littiba'ihim dan mu yi ƙoƙarin bibiyan halayensu mu yi koyi da su wa ay yaj'alana min atba'ihim kuma Allah ya sanya ma cikin jama'ar da ke bin bayan sahabbai yace wallahu ta'ala wahdahu Allah shi kadai min wara'il qasdi shi kadai ne a bayan niyyata bi ma'ana don Allah kawai nake wannan aiki inji malam Sa'ad bin Yusuf Abu Aziz hafizahullah wa huwa yahdi sabila kuma Allah shi ke shirarwa zuwa ga hanya madaidaiciya al muallif wanda ya wallafa Sa'ad Yusuf Abu Aziz hafizahullah ta'ala kai tsaye za mu shiga al-qismul awwal kashi na farko littafin ya da kashi guda biyu akwai al-qismul awwal sune rijalun mu'minuna akwai alƙismu nisa'un mu'minatun so da aka kashi na farko shine rijal muminai rijalun haular rasul sallallahu alaihi wasallam maza da ke kewayen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a nan wurin malam ya fara a cikin tarihin sahabbai ya fara gabatar da mutane goma asharatul mubashsharuna bil janna al ashara al mubashsharuna bil janna mutane guda goma da Allah ya duba zukatansu tun a duniya ya ce ‘yan aljanna ne. Allah ya leka zuciyarsu ya ce waɗannan an tabbatar da cewa ‘yan aljanna ne. Irin garaɓasa da yau a ba a samunta kenan. Gejin imaninmu bai zo kusa da nasu ballantana Allah ya ce an gafarta mana ko kuma ballantana tun a duniya Allah ya ce a ba mu aljanna. Kuma idan ana maganin sahabbai sahabi na farko shine waye? Abubakar Siddiq radiyallahu an. muka ce mutum ɗaya ne ya saba wa gabatar da shi a sahabi na farko wa kenan imamu zahabi rahimahullah cikin siyar alamin nubala ya ce sahabin farko shi ne isa alaihi salam wannan ne fahimtarsa dalili ya yace ta'arifin sahabi abu uku ne man zamana nabiya wa amana bihi wa mata fil islam wanda ya zamananci manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ko da sau ɗaya ya gan shi na biyu ya yi imani da shi na uku ya mutu a musulunci ya ce ai na farko ya zamanance shi don sun gamu a daren Isra'i da Miraji na biyu ya yi imani da shi na uku kuma shi kansa Isa alaihi salam har a yanzu Allah bai kashe shi ba wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum kuma ce bal rafa'ahu Allah ilaihi bai rasu ba akwai lokacin da zai rasu a cikin wace al'umma zai rasu cikin al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan hujja ne cewa shi ma memba ne a cikin al'ummar kuma wa mata fil islam a musuluncin zai zo ya mutu ta hata rayati muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yace shi auren sahabi na farko isa alaihi salam da aka yana matake da nabiyun sahabiyun annabi ne kuma sahabi ne shi kuma shi kansa isa alaihi salam akwai asar da ke tabbatar da ya ki Allah ya tada shi cikin wannan al'umma ta mai daraja sallallahu alaihi wasallam na farko abubakar siddiq radiyallahu anhu abubakar mai tsananin gaskiya man huwa malam ce wane ne wannan baban Allah huwa Abdullahi bin Abi kuhafa shine Abdullahi bin Abi kuhafa sunansa Abdullahi ne Abubakar alkunyarsa ne amma na ba shine sunansa ba hakikatan sunansa Abdullahi sunan mahaifinsa shine Uthman don haka asalin sunansa Abdullahi bin Uthman ne don haka Abubakar alkunya ne lokacin da ya zo ya shiga musulunci sunansa abdul ka'aba bawan ka'aba saboda gabanin haife shi mahaifinsa ya haifi yara da yawa sai Allah iya daukar rayuwarsu iya daukar rayuwarsu da ya haife sai je ginnin Ka'aba sai ya ce yayi baikon wannan yayi bakance da cewa wannan bawan Ka'aba ne ga Ka'aba? idan ta rayar da tsada ikon Allah to bawanta ne tun a jahiliya kula da wannan sai aka samu Abdul Ka'aba yana shigowa musulunci sai annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce anta abdullahi sunanka abdullahi iya daga cikin ahabbul asma mafi daɗin suna a wurin Allah mafi soyuwan suna a wurin Allah abdullahi abdurrahman kamar yadda hadisi cikin sahih muslim ya bayyana ibnu abi kuhafa dan baban kuhafa wannan abu kuhafa ma alkunyar babansa ne babansa usman ne shi abubakar siddiq yaltaki ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi murra yana gamuwa da manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare cikin kakansu almurra sun hada jini da annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi dan uwa ne na jini shi murra din kakansu ne na takwas in ka dauko tun daga Abdullahi Abdulmutallib har zuwa kansa shi shine kakan annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi na takwas kuma ya zama kaka ne ga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu na takwas sun hada kaka ɗaya a zango na takwas daga kan iyaye mutum takwas kake riga kan zuwa gare shi kala mus'ab bin zubair mus'ab bin zubair yace ajma'atil ummatu ala tasmiyatihi bis siddiq al'umma gabaki ɗayanta ta yi tarayya ala tasmiyatihi akan ambatonsa da raɗa masa suna cewa as-siddiq mutum mai tsananin gaskiya dukkan al'umma an yi tarayya cewa sunansa as-siddiq ne mai tsananin gaskiya akwai bambanci tsakanin as-sadiqu da kuma as-siddiq as-sadiqu mai gaskiya as-siddiq mai tsananin gaskiya in kace as-sadiqu ala wadani al-fa'il as-siddiq ala wadani al-fi'il ziyada ne me na ya'un kenan wa an aishata radiyallahu anha qalat ja'a al-mushrikuna yaz'umu annahu usriya bihi al-layla ila baytil muqaddas aw ila baytil maqdis qala aw qala zalika qalu na'am fa qala sadaqa inni la usaddiquhu bi abu adamin zalika bi khabari samai ghadwatan wa rawhatan sun miya siddiq wannan hadithi Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kamar yadda zuwa cikin mustadrak na Imamul Hakim Allah ya masa rahama ta ce ja'al na mushrikai sun zo ila Abi Bakarin zuwa ga Abubakar radiyallahu an fakalu suka ce hallaka ila sahibika kana da labari game da abokinka ko sahibinka ka ji labarin da yake yi ka ji karyar da ya zo da ita kuwa sun samu wani abin da suke so suna ga za su tona asirin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi don haka suke cewa kana da labarin me sahibinka yace annabin Allah sai suka ce ayyaz umu annahu usire bihi laylata yana riya cewa an yi tafiya da shi a daren jiya usiriya shine tafiyar dare usiriya kuma ya zo a matsayin me a matsayin fi'ili ne madi mabniun lil majhul ila baitul maqdis zuwa ga baitul maqdis har ma an farlanta mana yin sallah wato isra'i da mi'raji sun ce ji a dare mun rabu da shi ya zo ya ce a daren jiya daga garin makka an ɗauke shi an kai shi baitul maqdis tun daga garin makka har zuwa palestine daga wannan masallaci an haura sama da shi sama ta ɗaya ta biyu ta uku har ganawa da allah har ma ya ce wai ya dawo da wani sabon labari cewa an wajabta mana murƙayin sallah sau biyar a wuni ka ji labarin da zo da shi na ƙarya kuwa suna ganin cewa a yanzu Abubakar Siddiq radiyallahu anhu zai ce a'a ni ma ban yadda ba saboda sun sa abin da suke so lokacin da annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi akai Isra'i da shi yana dawa da ya gaya wa sahabbansa mushrikai aka zo wajen hada munafukai yayi bayanin ga inda aka dauke shi daga Makka har zuwa Baitul Maqdis a dare da ya wuce ga irin dabbar da aka masa alburak sai suke tambayan sai yanzu wannan maganar da ka faɗa in muka tara jama'a nan za ka iya maimaitawa ya ce zan iya mana suka ce to alhamdulillah bari a tara jama'a aka fara gayya tukunna da uhu sa as'aluhu aka yi gayya aka tara jama'a ka ce to bari mu tambaye shi me ka faɗa maimaita wai an tara jama'a yi me a tona masa asiri to shine ake ta yawo da maganar rumo kun ji abin da ya faɗa kuwa wai a daren jiya usiriya an yi tafiyan dare da shi har zuwa baitul maqdis shine wajibta sallah wanda qur'ani bamu labarin tafiyar a qur'ani suratul isra subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir wannan ayar tana mana bayani akan wannan tafiya da aka yi da shi na Isra'i kenan sannan kuma surar gabaki ɗayanta sai Allah ya ce mata suratul Isra aka sa mata suratul Isra kalman Isra shine tafiyan dare mun fahimci wannan da kyau kala sai ya ce a wakala zalika ya tabbata ya faɗi hakan cewa an yi tafiyan dare da shi an waje ta sallah kalu na'am suka ce eh ya tabbata babu koko kwanto haka ya gaya mana fa kala sadaka ya ce to ya faɗi gaskiya in ji abubakar siddiq radiyallahu anhu yace ce in dai ya tabbata ya faɗa to ya faɗi gaskiya ne baya da haka yace inni la usaddiquhu na kasance ina gaskata shi bi abu ada da abun da ya fi wannan ma nisan gaskatawa min zalika ga wannan bi khabari sama cewa na yadda ana aiko masa labari daga sama watan warauha safiya da yammaci za a kawo labari daga sama a zo zuwa gare shi har ma a ce ga doka kuma ne yadda da ita tunda na gaskata wannan doka da ake aikowa daga sama safiya da maraice ai shi ya fi wahalan gaskata akan cewa an yi tafiyan dare da shi lidhalika saboda haka summiya siddiq shi yasa aka samar suna as-siddiq saboda gaskata manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da kan wannan al'amari shine tarihin sunan as-siddiq mauliduhu haihuwarsa wulida radiyallahu ta'ala anhu ba'da maulidin nabi sallallahu alaihi wa sallam bi sanataini wa ashhur an haife shi Allah ya kara masa yadda ba'da bayan maulidin nabi aihuwar annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi bi sanataini da shekara biyu wa ashhur da ‘yan watanni. Annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya girmi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da shekara biyu da ‘yan watanni. Idan muka yi aiki da kalanda ta Gregorian Christian calendar January zuwa Disamba da ake aiki irgen Christianity ko? An haifi annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi wannan kalanda na da shekara ɗari biyar ɗaya. an haifi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu tana da shekara biyar da da saba'in uku an yi hijira daga Makka zuwa Madina a wata shekara wannan kalanda na da shekara shida da da ashirin biyu an kuma fara aiki da wannan kalanda ta hijira zamanin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu kalandar Gregorian na da shekara shida da da talatin takwas. sau da haka annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya girme shi da shekara biyu da 'yan watanni shi kalal imamun nawawi rahimahullah imamun nawawi Allah ya masa rahama ya ce wa kana min ru'asa ikurashin abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda iya daga cikin shugabannin ƙwarashawa cikin ƙabilar banu ta daga cikin ƙabilar ƙwarashawa yake fil jahiliya a cikin jahiliya idan ana maganan jagorori a Qurayshawa da tun a jahiliya ake jin su ɗin su ne iya daga ciki wa ahli mushawaratihim kuma iya daga cikin jama'ar da ake neman shawarin su ahlul halli wal aqdi tun a jahiliya in al'amari ya kai makura sai a zo gaban su a ce me kuka gani al'amari sai a cinkushe shi wa muhabbaban fihim kuma iya cikin jama'ar da tun a jahiliya ake son su a Qurayshawa Allah ba shi farin jini wa a'lam li mu'alimihim iya daga cikin jama'ar da suka fi kowa sanin ilimin rayuwa a zamanin falamma ja al-islamu lokacin da musulunci ya zo duk da matsayin sa cikin ƙuresawa a jahiliya ana jin shugaba ne ana jin maganar sa ana ƙaunarsa asarahu ala ma siwahu sai fifita addinin Allah akan wani addini kuma bayan musulunci din wa dakhala fihi akmala dukulin ya shiga addinin musulunci mafi cikakkiyar shiga wanda babu kokonto a cikinta irin yadda Allah ke bukata mu ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi silmi kafa shine akmala dukulin ya shiga ba wai shiga temporary ko fashiyar shiga ba a'a gabaki dai mika kansu zuwa ga addinin Allah radiyallahu anhu istiqamatuhu fil jahiliya tsayawan da a cikin bautan Allah tun a jahiliya yadda ya kasance yake bautan Allah ko kuma yake da kokarin kwaikwayon gaskiya tun a jahiliya gabanin yin wahayi don akwai maganar da Imam Suyuti rahima wallahi a kansa yake cewa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu musulmi ne tun ba musulunci gabannin a samu musulunci shi musulmi ne don duk abin da addinin Allah ya haramta dama kashi casa'in da tara cikin ɗari nasu daman tun a jahiliya ba ya yi tun a jahiliyan bai yi su ba don haka rayuwa ta su daman ta musuluncin ne addinin ne babu qalat Aishatu radiyallahu ta'ala anha Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce, Wallahi ma ƙala abubakar shi'iran ƙattun fi jahiliyatin wala islamin wala ƙadi taraka huwa wa Uthmana shurbal khamri fil jahiliyati. Wannan hadisi Ibn Asakir ya kawo shi haka Imam Suyuti rahimahullah ya kawo shi a cikin littafin Tarikhul Khulafa shafi na talatin da biyu. Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce wallahi na rantse da Allah ma ƙala abubakar shi'iran ƙattun. abbakar siddiq Allah ya kara masa yadda bai taba faɗan waka ba a rayuwarsa fi jahiliya tun a jahiliya a zauna a yi ta waka irin mara asalin nan da ake a jahiliya shi bai yi ba larabawa addinin Allah ya same suna da rarar lokaci Allah ya musu baiwa da bakin magana Allah ya musu baiwa da iya bakar magana sannan Allah ya musu baiwa da iya yankancin mutunci da kuma iya ban wanda aka yi bukata ya yabe shi an wayi gari a zamanin jahiliya babu abun da ake sai waka mutum zai ɗauki garin miya wannan sai ya masa baiti guda dubu yana waka shi saboda tsabar ranar lokaci mutum ya nemi taimakon kana sai ya ce to zan je kasuwa kaza na maka waka idan yayi waka ya ɓace ka daga kanka har zuwa zuriyar da kake aihuwa ba mai auren ku saboda ya ma sharri idan kun fi kowa muni a duniya idan yayi beka da ikon Allah za zo aure ƴaƴanka kuma gidanku sai yayi farin jini suna da rarar lokaci doba irin waƙoƙin irin su mutanabbi duba irin wakokin su imru qais duba shu'ara'ul jahiliya kifa na biki min dhikra habib wa manzili bi sigitin liwa bayna dukhuli wa haimali duba ranar lokaci mutum sai ya zauna dauki mata sai mata baiti dubu biyu na waƙe ta saboda ba abin da ya dame shi a rayuwa don haka to shi a jahiliya tun a jahiliyan bai sa kansa cikin wannan al'amari ba ruwansa da shi ba wai waka musulunci ya hana ba a musulunci ya halatta a yi waka in ba ta saba addini ba musamman wakar da ake kare addinin Allah ake tunkuɗe mai sharri daga gare shi ko yaƙi za a je wani lokaci annabin Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi in yayi wa bai gama sai ya ce Hassan bin Sabi zo ka waƙi sai zo ya waƙa ya rika yaban sahabbai ko adimna khailana illam tarawha تثير النكع موئدها خداء يبارن الأسنة مسجيات على أتكافها الأصل الدماء تذل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء فإما تعرضوا أن أتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت أبدا يقول الحق إن البلاء شهدت به وقومي صدقوه فقلتم ما نحب وما نشاء وقال الله قد يسرت أبدا wa qala Allahu qad yassartu jundan humul ansaru urbatu halqa'u lana fi kulli yawmin min ma'addin sibabun aw qitalun aw hija'un fanahakum bil qawafi man hajana wa nadridu hina takhtalitu ad-dima'u waɗannan waƙe suna wutowa a bakin sahabbai haka akwai irin su Abdullahi ibn Rawaha radiyallahu anhu yana yin waƙa idan waka bai saba addinin Allah ba damuwa irin wanda ake ki a zauna a ce ranka ya dade dan toran giwa ko nawa mai kama da haka in an ce ranka ya ba zai daɗe ba wannan babu kokonto ai ya fi kama da yaudara wani lokaci ba maganan daɗewa a ciki ɗaya kenan na biyu dan toron giwa ai a filin kiyama ake bukata mun fahimci wannan da kyau ko ko mutum ya zo taimakon addinin Allah mutum ya ki sai ana mar waƙar da ba asali sai abun da ake bukata in an zo ana neman taimako to za a gina masallaci ko makaranta ka wannan abubuwa an dame mu kullun neman taimako ake karewa ya idi ya'idukumul fakara sai ya rika maka alkawarin talauci daga an fara magana kai to ai ga gida kaza ba a gama gina ba ga asibiti kaza muna yin private clinic ga kuma iyali na za ta aihu ga kaza kaza sai ka fara tunowa amma daga an zo ana waka wo mijin Aisha baban Zainab sai shi ya ce a a a a a a yanzu a garin nan an san kai ne mijinta to ba da mota sai a ce an ba da mota da gida to me sabuwar magana Aisha matarka ne kai ka auro ta Zainab karka ne kai ka ba da suna to me sabuwar magana ce sai ga mutum ya ce an da mota yanzu to wannan babu alkhairi irin wannan waka ba a bukatanta a gaya maka abin da kai din ba haka bane kuma kai ka san kai din ba haka bane sai ka amince ko kuma a gaya maka abin da daman haka yake fi'ili ne ma bi ake gaya maka yanzu amma kuma ya sa ka dauki abu ka bayar babu lada a cikinsa in za mu yi taimako mu rika yi don addinin Allah ya ci gaba gina makaranta gina masallaci taimakon marayu da makamantansu Allah ya ba mu ikon yi walaqad taraka haqiqa ya bari huwa shi abubakar siddiq wa usman da usman radiyallahu anhuma shurbal khamri shan giya fil tun a jahiliya a jahiliya ma ba sa shan giya baki daya kaga na farkon kenan a da gabanin zuwan musulunci a ce mutum bai shan giya kai abin mamaki a ciki saboda ba abin da ake ji da shi a lokacin irin shan giya in ma ana alfahari ana jin wane ya isa ta wajen shan giya ake magana zai iya shan ƙwaryan giya bakwai ya tashi miƙe da kuma bai yi tangaɗi ba to da abin da ake ji to kai bai shafe ka batun a jahiliya wala kadi wakala ta ce lakadi kana harrama abubakar alhamra ala nafsihi fil jahiliyyati hakika kana ya kasance harrama abubakar alhamra abubakar siddiq Allah ya kara mara ya haramtar da giya ala nafsihi akan kansa fil jahiliya tun a jahiliya ce wannan giya haramun ne abin da za ka sha shi hankalin ka da wani wuri ko ka aikata abin da baka cikin hayyacin ka yace to wannan ya haramun ne yanzu wanda ya sha giya idan aka kama shi me matsayin hukuncin da ake mar bulala nawa tamanin ya dace a masa me dalili ana mar daidai da hukuncin wanda ya kazafi wanda ya kazafi ne wani ya yi zinabe ba ake mar bulala tamanin amma wanda ya sha giya sai a mar tamanin dalili shine wanda ya sha giya yana mutane kazafi kana wuce zai ce wannan barawo ne wannan dan giya ne haka yake yi so tun da ya sha abin da yake sa yake kazafi to matsayinsa ne mai kazafi ne wannan hadisi abu nu'aym Allah ya masa rahama ya kawo shi da isnadi da yake ingantacce islamuhu shigan musuluncin abubakar siddiq radiyallahu anhu an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala قال أبو بكر ألست أحق الناس بها أي الخلافة ألست أول من أسلم alastu sahiba kaza alastu sahiba kaza wannan asar ya zo cikin sunan na imamu tirmizi haka sheikh muhammad nasir rahimahullah takhariji dai wa littafin cikin sahih sunan tirmizi ya tabbatar da cewa hadisi ne ingantacce hadisi na 2898 abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda wa kenan hmm? sa'ad bin malik bin sinan shine sunan Abu Sa'id al-Khudri shi ma Abu Sa'id al-Kunyasa ne sunansa Sa'ad ne babansa Malik kakansa Sinan kale yace qala Abubakar Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yace alastu a ahaqqan nas biha shin ba ni nafi kowa dacewa da ita ba me kenan ai al-khilafa wato jagorancin musulunci dalili shine cewa jama'a da ake wai annabin Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi ya bar duniya bai ce ga khalifan farko ba gaskiya ba haka bane ne tun bai bar duniya ba ya ishara khalifan farko shine abubakar siddiq radiyallahu anhu na biyu umar bin al-khattab radiyallahu anhu wannan babu kokonto na ya bayyana amma har ka cewa wai ya bar duniya haka ba gaskiya bane babu yadda za a iya tafiya bar duniya ba tare da ya bar shugabancin mu a hannun wani mutum ba don haka mutumin da aka bar wannan shugabanci shine abubakar siddiq radiyallahu anhu yace alastu aw alastu awwala man aslam ba ni ne farkon mutumin da ya musulunta ba Shi ne, alastu sahiba kaza ba ni ne sahibin kaza ba ya kira wani alkhairinsa alastu sahiba kaza ba ni ne sahibin kaza ba me yasa ya kira wannan wa amma bi ni'mati rabbika haddith. at tahaddud bi ni'mati Allah min ash-shukr ka ambaci ni'imar Allah da ya maka godewa Allah ne duk mutumin da bai tuna ni'imar da Allah ya masa wallahi al'azim ba zai iya godewa Allah ba mafi girman ni'ima a'azamu ni'imatin shine Allah yake musulmi na biyu maka baiwa da imani na uku ya sanya ka cikin ahlus sunna bayan nan kana cin abinci kana rayuwa duk ba ni'imar Allah bane wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ni'imar Allah duk duniya ba za mu irga ni'imomin da Allah ya mana ba in mun fara ma ba za mu iya karewa ba don sai kuna irga sai ku manta cewa fa samun ikon ku tuna ni'imar ma ba cewa wannan ma ni'ima ne shi kansa kirgen ma ni'imar ne Allah ya muku je kirga ba so haka iyayen tahaddusi da ni'imar Allah ne yana da kyau mu gane at tahaddud bi ni'matillah babu damuwa ciki Allah mun baiwa da kaza ni na fara kaza ni na fara kaza in mutum yayi da niyya mai kyau babu laifi a ciki amma kar mu yadda in muna yin tahaddud bi ni'matillah shedan ya ziyarce mu har yayi nasara akan mu shine abun illa قال الإمام السيوطي رحمه الله إمام السيوطي الله يمسر هما ينا فرات كن تاريخ الخلفاء yace wakila an ce awwalu man aslam aliyu radiyallahu an farkon wanda ya musulun da shine aliyu wakila a wani kauli aka ce khadija radiyallahu anha ita ce wanda ta fara musulunta sai yace wajimi a bainal aqwal sai aka tara tsakankanin wannan magana aka kulla alaka tsakankanin wannan tufka da warwara din wane ya ce wane wane ya ce wane wane ya ce wane bi anna abubakar da cewa lalle abubakar siddiq radiyallahu anhu awwalu man aslama min rijali shine farkon mutumin da ya musulunta a cikin me maza in aka dauki maza ga baki ɗayansu wanda ya fara shiga musulunci shine Abubakar Siddiq radiyallahu anhu bainan aka fara yin wahayi ya tafi kasuwanci Yaman iya dawowa annabin Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi gaya masa gafa mala'ikan da na gani ga kaza ga sakon da Allah ya aiko min yace ina gaya wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu bai yi ko musu ba ko tambaya bai bai yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah har yace ba mutumin da ya karbi addinin Allah kai tsaye babu kokonto babu tambaya ba jayayya irin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kawai gaya mara ka yace to an mika kai sannan wa Ali awwalu man aslama min as-sibyan Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda shine farkon wanda ya musulunta cikin yara kanana yana yaro karami ya karbi addinin Allah wa khadijatu awwal wa khadijata awwalu man aslamat minan nisa khadija radiyallahu anha ita ce wacce ta fara musulunta a cikin mata shine da aka hada maganganu wanda ya fara musulunta a duk maza shine wa Abubakar Siddiq a cikin yara Ali ibn Abi Talib a cikin mata Khadija radiyallahu anha wannan yadda ake hada maganganun kenan baka in ka ga tufka da warwara an ce farko wanda musulunta Aliyu ana nufin a cikin su biyan ne in ka ji an ce farkon wanda ta musulunta a mata Khadija to ana nufin a cikin matan ne ba wai duka al'ummar ba wa awwal man zakara hadha al-jam'a al-imam Abu Hanifa rahimahullah farkon wanda ya ambaci wannan maganganu yadda ake kullawa na shine a kategori na kaza wani shine a cikin jam'in mutane kaza wani shine cikin jinsi kaza shine imam Abu Hanifa Allah ya masa rahama fada'iluhu falalan Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda inna fada'ila siddiq radiyallahu anhu lalle falala da kuma jam'in falala shine me da hausa jam'in falala falala ne kawai sai dai kawai in za a ce falaloli kawai to kaga ya zama wannan hausa ce kawai da ake application <laughs> don haka falalan abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda kasira tana da yawa tadiqu anil hasir tana kuntatuwa ma a ce za a irge ta alhasur a ce mutum zai irge fallansa ya ɗauko aikin da ba zai iya ba nazkuru minha sai dai za mu ambaci kaɗan a ciki a babin misali ba wai mu irge su duka a duniya ba kauluhu ta'ala na farko maganar da Allah ya ce ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufula wa kalimatul lahi hiyal uliya wannan shine fallansa na farko tun daga farkon illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyat nayn ithuma fil ghabi wannan shine fallansa na farko wannan ta faru lokacin da aka wajabta yin hijira ne qur'anin Allah ya ce kowa dole ya bar garin da aka na shi addinin Allah aka hana shi yin sallah aka hana shi bada zakka aka tilasta shi aka kidayar da shari'ar musulunci ya koma inda ake shari'a aka saukar da aya da cewa wanda ma bai wannan ba ya shiga uku gobe kiyama da cewa me innal ladina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu afuwan har zuwa wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa ajruhu ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima da aka saukar da wannan ayoyi annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya kama hanya daga garin Makka da kafa zai tafi Madina tafiyar ta wuce daga garin Bauchi a je garin Kaduna idan da zaka yi addinin Allah ba kunci sai Allah ya turo mala'ika sai ya dauke sai ya kai shi garin Madina ya ajiye amma sai aka ce fita da kafa kafin ma ya fita irin hikimar da ya yi ba ma wai tafiya ce ta nutsuwa ba a'a tafiya ce ta bala'i gaba abokanan gaba baya abokanan gaba labari ma an riska ka fita gida shikenan za a bi ka wane zauna a wuri kaza wane zauna a wajina na kaza wane kai zo mu tafi da kai tafiyar ma ana yi wane wuce gaba ya tsaya a nan wurin wane dawo baya wane yi kaza haka aka yi wannan hijira din mutanen garin maka garin su ne garin da aka haife shi garin ya markunci a karbi addinin Allah an ki an dake shi an fasa markai an hana shi sallah wanda ya musulunta ma an hana shi yin addinin Allah in aka ji labarin ka musulunta ka shiga uku wanda ma suka musuluntan dole a kore su ce koma habasha ku zauna a nan garin ba zai yi a addinin Allah ba Mus'ab bin Umair radiyallahu anhu suka tashi da kafa tun daga Makka har zuwa Habasha suka zo wajen shekara biyu suka ji labarin al'amura sun yi kyau a Makka suka koma suna zuwa suka samu al'amarin ya fi na damu ne suka sake dawowa Habasha da kafa to a lokacin da annabin Allah tsira da amincin Allah sabai ga shi zai fita Allah ya ce illa tansuru kun ki taimakon sa in har kun ki taimakon na sai dauka nuna faqad nasarahu Allah haqiqa Allah ya taimake shi Iz akhrajahu alladhina kafaru lokacin da wanda suka kafurta suka fitar da shi daga ina daga mahaifarsa Allah ya ce sani yasnaini shi kuma wannan yana na biyun mutane biyu shine wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu shi Allah yake nufi da sani yasnaini shine na biyun mutane biyu akwai kuma na ɗayan mutane biyu waye annabin Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi kaga anan yabo Allah ya masa na biyun mutane biyu don da shi suka yi hijirar abbakar siddiq radiyallahu anhu yace muna tafiya da annabin Allah sai na wuce gabansa sai in tunanin kada wani ya zo ta baya soke shi da wuka shi sai in dawo bayansa in ina tsaya bayan sai in ce kada wani ya zo ta daman sai soke sai in dawo dama sai in ji ha sai ya dawo hagu shi kadai ya zaga nan ya dawo annabi Allah ce me kake yi yace annabi ina gaban ka sai in ga za a zo ta baya ta baka ka in na dawo baya sai in ga wani zai zo ta gefe in na dawo gefe sai in ga wani zai zo ta gefen ka yace na gagara tsaya waje daya in ma za a taba ka gara tukunna in na bar duniya sai a taba ka ma fil ghari Allah ya ce lokacin da suke cikin kogo suna cikin hijiran al'amari ya kai makura suka samu kogo suka shiga saboda labari ya isa zuwa ga mushrikai yayi hijira ya fa bar garin amma na bin sa za a kashi aka ce ba zai tafi ba bin sa aka yi sai ya shiga cikin kogo ya zauna wani kogo shine a gharu thawr ne gharu thawr sai ya shiga cikin ainihin kogon as-thawr tayyib idh yaqulu li sahibihi lokacin da yake cewa sahibinsa waye sahibinsa Abubakar Siddiq kaga falla ta biyu an ce na biyun mutane biyu yanzu kuma an ce sahibi wayar da masa huba Allah ne yace sahabi ne la tahzan kada kai bakin ciki inna Allah ma'ana Allah iya tare da mu fa anzalallahu sakinatahu sai Allah ya sauko da nutsuwarsa alaihi akan wa malamai sun yi sabani biyu imam a'amash rahimahullah ce me wanda ake nufi da ainihin alaihi shine wa abubakar yace saboda me dalili saboda annabi abubakar siddiq ya dan tsorata kamar da zamu karanta a ƙasa kaban kadan da ya ga shirke suna zuwa sai annabin Allah ya ce la tahzan suka ce kula da wannan sai ya zama inna allaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi ya zama kansa ne shi aka saukar wa nutsuwa saboda shi ya tsorata annabin Allah bai tsorata ba sallallahu alaihi wasallam wanda kuma suka duba gaban ayat suka ce a'a alaihin annabi ne don me dalili don da yace fa ta sakinatahu alaihi sai yace wa ayyadahu bi jinudin lam tarawha sai Allah ya karfafa shi da rundunar da ba fa kallon su me kenan mala'iku wa Allah ya karfafa annabin Allah so wanda ya duba bayan ayar sai ya ce alaihi damirun ya'udu ila abi bakar siddiq radiyallahu anhu wanda ya duba gaban ayar sai ya ce damirun ya'udu ila annabi sallallahu alaihi wasallam magana mafi inganci alƙaulin raji wallahu ta'ala alam makaskanciya wa kalimatun lahi imam a mashi Allah sai ce wa kalimatan lahi sai ce wannan ma yana daukan mafulun bisa ga kira'a tasa wa kalimatan lahi ulya kalmar Allah ita ce kololuwa madaukakiya wannan fallafa ko kenan ga kuma kissar wannan aya a kasa hadisi ya zo cikin sahihul bukhari da muslim wa an abi bakar radiyallahu ta'ala anhu qala قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما أبو بكر صديق الله يكارى مسيد دايتي قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ناتي والنبي سيرا دا أمينشن الله سبت أغريشي لو أن أحدهم دادي دينسو يا يدوبي nazar ya yi dubi ta hata kadamai shi karkashin kafarsa la abu na da ya gamu yadda abin ya faru da suka ga shiga kogin suka kogo suka buye din labari ya isa zuwa ga mushrikai sun yi hijira za a biyo bayan su sai suka shiga kogo kogon samansa akwai dutse idan kana kan dutsen ka tsaya a kansa kana kallon cikin kogon don haka kogon siffarsa kamar rijiya ne yadda za ka tsaya gindin rijiya ka kalli cikinta ka ga abin da ke ciki haka wanda yake tsaye a kan kogon yake iya ganin ciki mushrikan sun biyo su suka zo har bakin kogon suka tsaya a kai amma na Allah bai ba su ikon dubawa ba suna tsaye a bakin lekawa kawai za a ce ga sunan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yake cewa annabin Allah yadda fa suka tsaya kan mu da ɗayan su ya leka ciki ya sa kansa haka ya kalli kasa la abu sarna da ya gan mu faƙala sai annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya ce ma zannuka menene zatonka ya ababakar ya kai abubakar bisnaini da mutane guda biyu Allahu salisuhuma Allah na ukunsu yayi za a yi jama'ar da su biyu Allah na ukunsu kuma ya nasara a kansu don haka karkashin kenan inna Allah ma'ana wace irin ma'iyya ce ma'iyya ce khassa a wurin malaman aqida ma'iyya bi ma'ana ma'ana yansurna wa yu'ayyiduna Allah iya taimakon mu iya karfafa mu haka suka zo har bakin kogon da suke ciki amma ba su leƙa sannan su ba Allah bai ba su iko ba kissar da ake kawa cewa wani abu ya zo shi ya saka ainihin saka a baki gizo-gizo ya hana akalla kalla malaman tarihi suka ce wannan bai inganta ba wallahu alam falalarsa saniyan na biyu awwalu man sallama annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq shine farkon mutumin da ya salla tare da annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Lokacin da aka wajabta sallah shine mutumin farko da ya fara yin sallah da shi. Wannan ai falala ce. A ce kai ka fara ta annabin Allah guda yin sallah. hadithi ya zo a cikin littafin Ibn Abi Khaythama da isnadi ingantacce. Haka Imam Suyuti rahimahullah ka cikin Tarikhul Khulafa shafi na 33. An Zaid bin Arqam radiyallahu anhu qala Awalu man salla ma'an sallallahu alaihi wasallam abubakar siddiq radiyallahu anhu zaid bin arkam Allah ya kara masa yadda sahabi ne ya ce awalu na farko man salla wanda ya salla tare da annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi ne abubakar siddiq radiyallahu anhu mutumin farko da ya salla kenan wannan ma daraja ce salisan na uku atiqullahi minan nari yantaccen Allah daga wuta iya cikin jama'ar da Allah ya ‘yanta su a cikin wuta. Wannan hadisi ya zo a cikin sahih sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah ta khariji na Sheikh Muhammad Nasir Allah ya masa rahama. Hadisi na dubu biyu da ainihin ɗari tara da biyar. An Aisha ta radiyallahu anha anna Aba Bakarin dakhala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam faqala anta atiqullahi minan nari fa yawma idhin summiya atiqan. Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda ya shigo kayin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi kamar yadda Aisha bintu Abubakar Siddiq radiyallahu anha take fada yana shigowa kansa sai ce anta lahi minan nari kai yantaccen Allah ne daga wuta yantacce ala wazani fa'il kenan atiqun Allah ya yanta ka daga wuta ya an bashi garabasa ɗaya kenan na biyu ga shi cikin al'asharatul na bil janna ne ma wanda aka ba sa da take dan farko a cikin wannan jama'a din kuma an ƙara gaya bar cewa kai ne me kai yancaccen Allah ne daga wuta wannan daraja ce ta wannan baban Allah radiyallahu anhu na hudu sayyidu kuhuli ahlil janna shine shugaban dattawan yan aljanna wanda a nan duniya Allah ya ba su shekaru suka kai shekara 60 gemu ta bala ga wani baba a nan ga dai da tawo mu nan duka da farin gemu to ga shugaban su insha Allah ta'ala idan Allah ba mu tsawon rayuwa a duniya muka je lahira Allah ya samu aljanna mu ma mun shiga ciki akwai shugaban samariya aljanna akwai shugaban dattawa to da ka imam in kun je ta insha Allah ta'ala kuna karkashin jagorancin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu hadisi ya inganta cikin sunan na Imam Tirmidhi rahimahullah takhriji na Sheikh Muhammad Nasir Allah ya masa rahama hadisi na 2897 an aliyin radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi sallam kala أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين na ما خلا النبيين والمرسلين لا تخبرهما ya a'li. Aliyu Allah ya kara masa yadda ya ce daga annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce Abubakar wa Umar Abubakar da Umar sayyida kuhuni ahlil janna su ne shugaban duk dattawan da ke aljanna tsofi duk tsohon da ke aljanna su ne shugabanninsa su biyun nan min al-awwalina wal akhirin tun daga farkon duniya har karshen ta ba wai cin al'umman nan ba ko karkashin wani annabi ka zo kana karkashin jagorancin abbakar da umar ne radiyallahu anhu aljanna in ma ka shiga aljannar wannan ya daraja ce ma khalad nabiyina wal mursalin matukar mutum ba annabi bane kuma ba manzo bane in dai kai ba annabi bane ba manzo bane shikenan me bambancin annabi da manzo sakon me waye yake isarwa manzo na isarwa annabi fa malaman hadisi suka ce to wannan gaskiya bai yi ba isar da sako in kace isar da sako me Allah ya ce akan annabawa manzanni cewa wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa mundirina ba mu aiki manzo ba sai dai me mubashirina suna gargadi wanda ya bi Allah ya shiga aljanna wa mundirina suna gargadi wanda ya saba Allah ya shiga ina wuta annabi kuma Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa mundirina kuma mubashirina wa mundirina to ta za ce ba su yi wa'azi ba da haka annabi yayi wa'azo manzo yayi wa'azi don haka wai sai a ce annabi wai an ce koma ta saka da isar ba haba jama'a to me yasa Allah ya goshi ai addinin ba a rowarsa bambancin su shine in akwai sai a ce manzo ya zo da sabuwar shari'a annabi kuma ya jaddada shari'ar manzon da ya riga shi ko annabin da ya riga shi ina fata an gane duk inda aka ce wani manzo ne to shari'a ya zo da sabuwa kar annabi kuma iya jaddada shari'ar wani wanda ya riga shi ne wannan shine abin da ake gani in za a bambance su sai ya ce Ali ibn Abi Talib kar ka ba su labari Abubakar da Umar din radiyallahu anhu cewa su ne shugabannin aljanna kar ka gaya musu me dalili saboda dan adam duk imanin sa lokacin ka gaya marga gara ba su zai dan sauko kada mu duba kisar Mu'adh ibn Jabal hadisin Imam al-Bukhari rahimahullah wanda yace kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-himar fa qala li ya Mu'adh atadri ma haqqu la ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah qala Allahu wa rasuluhu alam qala haqqu la ala al-ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhiba man la yushrik bihi shay'a qala ya rasulullah afala ubashiru nas qala la tubashiruhum fayattakidu da ya faɗi hakkin Allah kwadi a kanmu ne sai mu azabun jabal Allah ya kara masa yadda ya ce to a bari na bada labarin wannan gara ba sa mana annabi Allah ce kar ka ga jama'a zai sa su dan kashe jikinsu kowa sai ce aljannin mai sauki ne to gara ka ba su dauka da tsanani su yi ta yin aiki to shi yasa wani lokaci sai a ce kar a gaya ma kaza ko yanzu a duniya akwai abun da idan da an gaya maka ba za ka yi wani abu ba tun aka ɓoye maka sai sa ka yi ƙoƙari ina fata an gane yanzu kana da yaƙini babu ko kokonto an turo sunanka a makaranta jaraba da za gobe za ka ci shi babu ko kokonto za ka ci jaraba an tabbatar an maka alfarman ka ci ai ba mushkila za a yi bacci a koshi a dare to amma na idan baka da garanti zato kake za ka yi ƙoƙari ka karatu ko baka da lafiya za ka ce bari dai mu daure mu taɓa to sai ce kada a ba su labari khamisan na biyar wa an abdullahi bin hantab annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ra'a ababakarin wa umara faqala hadhani minni as-sam'u wannan hadisi imamu Tirmizi rahimahullah shi ya kawo sheikh muhammad nasir Allah ya masa rahama ya kawo cikin littafin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 814 daga abdullahi bin hantab annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ra'a ya ga ababakarin wa umara abbakar da umar Allah ya kara musu yadda fagala sai ya ce ha wannan guda biyu minni matsayinsu a gare ni as u matsayin kunnan ji ne wal basar da idon kallo su ne a matsayin kunnan da nake jin magana da shi da kuma idan da nake kallo annabin Allah fa kenan sallallahu alaihi matsayin da yake ga musu to yayi ga mu kenan hatta shi annabin Allah tsira da aminta Allah subhanahu wa suna ba shawari yayi taking decision matsayin sa kaza idan suka zo sai su ce shin kaza da ka dauka wahayi ne aka turo maka ko kuma tunaninka ne in wahayi ne a samu wa ta'a in tunaninka ne muna da shawari shi Allah yake gaya masa walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri ka rika neman shawarin su al'amari al'amarin musulunci bai yin daɗi sai da shawari cikin kowace al'umma akwai dattawa ahlul halli wal aqdi in damuwa ta addini ta yawa sai a same su a ce me kuka gani addinin Allah mutumin da ake masa wahayi aka ce ya rika neman shawari yaya gare ni da kai da babu sako ingantacce da ke zuwa gare mu a yanzu alakar tsakanin sama da ƙasa tun daga mutuwar annabin Allah ta yanke babu wata alaka sai ta ruwan sama amma duk da wannan matsayi yana neman shawari yace su ne matsayin kunne da ido da kunne ake ji da ido ake me ake gani wannan shine matsayi bi ma'ana suna shi shawari ya ji da kunnensa yana suna ba shawari kuma ya gari da ido wato suna taimakawa kunnensa wajen ji suna taimakawa idansa wajen gani sun shi shawari lokuta da dama bayan ya dauki nasa tukunna sai ya bar nasan ya dawo kan nasu mun fahimci nan da kyau tayyib sai kuma sadisan na shida wa akhraja ahmad wa ghayruhu an aliyin khairu خير هذه الأمة بعد nabiha Abubakar wa Umar. imamu ahmad bin hanbal Allah ya masa rahama ya kawo cikin musnad nasa da waninsa daga cikin malamai irin Ibn abi shayba cikin musannab nasa daga ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda Kale yace khairu hadhihi al-ummati mafi alkhairin wannan al'umma ba'da nabiha bayan annabinta shikenan mafi alkhairi shine abubakar da umar abubakar da umar sun fi kowa alkhairi za mu ji ayyukan da suka yi ba wai kawai da ka ake cewa sun fi kowa ba aiki suka yi aiki ne tukuru suka yi mu duba adalci wa yake faɗan wannan magana Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu cewa su ne shugaban dattawan aljanna wannan magana ma Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shi ya faɗi magana din to ta ya za a ce bai amince da jagorancin su ba ai ba zai yi ba shi yake faɗan falalar su kuma su ma suna faɗan nasa saboda babin adalci ne kowa alkhairin da ya ji akan dan sai ya tabbatar da shi qala zahabi imamu az-zahabi rahimahullah ya kawo cikin siyaru alamin bala nasa yace hadha mutawatirun an aliyin wannan magana mutawatirar magana ne magana ce da babu ko kokonto a kayi daga ali ibn abi talib radiyallahu anhu in an ce mutawatiri mun san me matsayin mutawatiri al-khabar yanqasibu ila qismain shine ya zama me mutawatiri da ahad ahad a samu mashhur aziz garib mutawatiri ya cika sharuɗa nawa guda hudu su haka maganar mutawatiri ne magana mutawatiri shine maganar da ko kwanto ko ziyara baya kawo mata saboda karfin ingancinta cewa lalle Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa da ya faɗi wannan falla nasa na Abubakar da Umar fala adallahu rafidata malam yace Allah ya tsine wa yan shi'ar rafida ma ajhaluhum bai jahiltar da su daga wannan magana akan Ali ibn Abi Talib da ya faɗa yan rafida da suwa suka yi da cikin sahabbai ne a ba su yadda da abubakar da umar ba wani shi'a ne suke zagin har ahalul baiti imamiya imamiya ba ko kadamai wato aka samu shi'a din ma ba a gane ba gullat zakallahu khaira shi'an kala kala ne shi'a rarrabuwan sun kai kashi hamsin da yan kayi wannan matsayin su kaza a cikin su akwai wanda ke da fahimtar Ali ibn Abi Talib ya kai matsayin Allah nemi a shahada al-kubra na Sheikh Salman al-Auda hafizahullah suna cewa Allahumma anta la ilaha illa ilahun wahid ko kuma su ce la sharika laka illa sharikun wahid baka da abokin tarayya akwai kwaya ɗaya ne Ali ibn Abi Talib cewa anta ainul ilah kai ne idon Allah aliyun Allah ma shine idonsa akwai shi'a imamiyya akwai yan gulatu akwai yan rafida yan rafida sune alladina rafadu zaid zaid abdullahi ibn zaid sune yan rafida su waɗanda sun ɗauki na ƙware kawai suwa ahlul bait suna da kusanci ta wani bangare da yan imamiyya masu itna a shari'a imamiyya goma sha biyu suna da alaka tsakaninsu wanda suna ga imamai guda biyun nan suna da daraja mai girma irin wacce ne ke fara cikin me al-hukumatul islamiyya cewa imamansu guda goma sha biyu nan ba fa annaba bane ba manzani bane ba sahabbai bane eh amma su goma sha biyu matsayinsu yake cewa me inna li a'immatina maqamun la yablughuhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursalun suna da matsayin da ba annabin da sai kai a wurin Allah ko ko mala'ika bai sai kai matsayin su ba zamani fa suka wannan zamanukan da suka ta wucewa aka yi so akwai irrafida sai ya ce me jahilta da su daga wannan magana da muna roƙon Allah da ma tsine musu kai tsaye mu roƙi Allah Allah ya shirye da su Allah ya sa su gane su daina safahatun mudhi'atun min hayatihi safahat shafuffuka papers mudhi'a masu haskakawa min hayatihi daga cikin rayuwar Abubakar Siddiq Allah ya ƙara masa yadda al-mawqiful awwal matsaya na farko abin da ya dace mu sani a tarihinsa na jaruntarsa da ƙoƙarinsa rajulun yu'linu imanahu mutum ne da ke bayyana imaninsa a lokacin da aka rasa mai bayyana imani shi ya tsaya tsayuwar daka yake bayyana wa duniya ya yi imani duk abin da zai faru ya faru بينما كان min Ashabin أصحاب sallallahu alaihi wa sallam وسلم يستخفى بإيمانه lokacin da ya kasance da yawa daga cikin sahabban annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi kowa na ɓoye imaninsa kowa bai so ya bayyana imani saboda al'amarin ya an shiga wani hali in ka bayyana imani ka shiga uku ka dan sai ka ɓoye a zuciyarka ila ayyu makkin Allahu lahum dinahum alladhi tadalahum kuskuren wasali ne ila ayyu makkin kuskuren rubutu ne sai a gyara asali ila ayyu makkin Allahu ne har zuwa lokacin da Allah zai tabbatar lahum gare su dinahum addinin su alladhi wanda irtaba lahum Allah ya yadda addinin zuwa gare su wannan kai ka ce ya yanko magana ne cikin ayar Qur'ani suratul Nur Wa'adallahun Allahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a faman kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun Allah ya yi alkawari ga wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau da cewa zai shugabantar da su a bayan ƙasa kamar yadda ya shugabantar da wanda suka riga suwa kenan sahabbai a cikin ƙasa da shekara hamsin duk ƙarfin daular kafircin duniya Allah ya sa sahabbai suka rugurguza ta suka yi nasara akan ta duba ƙarfin mulki irin na tajin kisira gidansa kawai securitinsa masu gadinsa mutum dubu ɗari biyu ne amma na zamanin sahabbai sanda aka je aka yake shi aka ɗauko shi aka a kawo shi gaban musulmai aka ajiye shi duba irin daula irin rumawa duba irin karfin su yadda addinin Allah ya rusa su duba gaswatu mota da aka yi da su sahabbai mutum dubu hudu ne suka yaƙi da mutum dubu ɗari shida dubu hudu suka tare mutum dubu ɗari shida kuma dubu hudun suka yi nasara kan dubu ɗari shida har Khalid bin Walid radiyallahu anhu yana cewa wallahi la nuqatilukum bi adadina innama nuqatilukum bi hadha ad-din ba mu yaƙe su da total number da yawan mu ba ranar addinin Allah ne kawai yayyaki yaƙi mutum dubu na yaki da dubu ɗari shida mutum ɗaya nawa yake tunkara je kai lissafi mutum ɗaya nawa yake tunkara amma kuma yi nasara so da haka suna ɓoye imanin su har zuwa lokacin da Allah alƙawarin zai yi me zai bayyana addinin har a yanzu muna da albishir irin wannan cewa ba za a yi tashin duniya ba addinin Allah sai yayi nasara ɗauki littafin silsilatul ahadith sahiha mujalladin farko tun daga hadisi na ɗaya zuwa na bakwai bushara yake wa musulman duniya da cewa lalle fa musa'iran wa inuwa gabanin duniya ta kare addinin Allah sai ya rusa kowane daula a duniya wani zai ce Amerika Amerika bata fi karfin Allah ba da ikon Allah akwai ranar da Allah zai sa yi nasara a kansu waɗanda kake ganin su manyan kafiran suka ƙi musulunci su Bush Allah zai sa a kamo su a matsayin bayin yaƙi wata rana irin su White House su burbudin World Trade Center su Pentagon za a zo a raba ganima saboda addinin Allah ya ce za a yi nasara a kansu kuma mu mun tabbatar da duk abin da Allah ya faɗa ko annabin sai ya faɗa babu kokonto a kai huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi so da haka babu wani addinin da addinin Allah ba zai nasara a kansa ba mu saka ranmu a inuwa da ikon Allah lokaci ake jira muna roƙon Allah Allah ya rayar da mu zuwa ga wannan lokaci cikin imani mu zama cikin jama'a da Allah zai aiki da su wajen tabbatar da addinin Allah akan kowane addini Allah ya sa mu cikin jama'ar da su tabbata akan addinin Allah su ga wannan ranar farin ciki din a ce duk duniya musulunci ke jagoranci a ce akwai ran da za a tsaya a White House ana innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh kaga ai alkhairi ya kare wa kafa abubakar fi tahaddin abubakar siddiq Allah ya kara mare da ana boye imani shi ya huto fi haddin yana kalubalantar duk duniya bai boye imaninsa ba kalubalantar ma yake in ka huto kace zaka taba addinin Allah sai huto kalubalance ka yana challenging duniya ga baki daya laisa lahu mathil bai da mutum bai misali a lokacin ba mutumin da ya kwatanta jarunta irin tasa li yu'lina imanahu dan kawai ya bayyana imaninsa walau karihal mushrikuna wal kafiruna wal munafiquna wal fasiquna wal jahiluna ko da duk wannan sun ki shi dai ya bayyana imaninsa isma ayyuhal qari li hadha al mawqif ka saurara ya kai dan uwa mai karatu ko mai sauraro ga wannan matsaya ta Abubakar Siddiq radiyallahu anhu an aliyin bin abi talib radiyallahu an ali bin abi talib Allah ya kara masa yadda yace shi yake kawo wannan magana kale yace laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yace haƙiƙa na ga manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi akhadhat quraishun quraishawa sun kama shi ‘yan uwansa na jini, jama'ar da suka tashi tare, wasu ma ‘yan uwansa ne na kabila da kuma dangantakar jini ga baki ɗaya. Haza, faza sai ga wannan, ya ji ba'uhu yana fincikansa, wa haza yutaltaluhu sai ga kuma wannan yana girgiza shi yana dukansa. Wahum ya suna cewa, An tallazi ja'altal alihata ilahan wahida? Kai ne kace yanzu duk duniya za a mai da Allah ƙwaya ɗaya? sallallahu alaihi wasallam ana dukansa akan addinin Allah ana fisgansa akan addinin Allah ana walakanta shi me zai hana dan ka rike sunna ba za walakanta ka ba kai wane ne haka kawai Allah ya ba mutum aljannan bai sha wahala ba duba fa halin da yake shiga ciki matsayin annabin Allah matsayin mala'ika Jibril a wurin Allah amma duba yadda yake shiga anta alladhi ja'alta al-alihata ilahan wahida kai ne ake cewa ka ce a sa duk duniya a da Allah daya duk sauran Allah a daina bauta musu a bar lata a bar uzza kai kake faɗan wannan magana kale yace fa wallahi ma dana minna ahadun illa abubakar Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa da yace ba mutum kwaya ɗaya da ya kusanci halin da annabin Allah ke ciki a duk cikin sai Abubakar Siddiq shi kadai ne mutumin da ya gagara hakuri yace ba zan bar annabin Allah ana walakanta shi ba sallallahu alaihi wasallam sai ya je shi wajen su shi abbakar ribu haza yana dukan wannan bakuraisha wa yajba'u haza yana fisgan wannan wa yutaltalu haza yana ainihin tunkuda wannan gefe wa ya kuli yana cewa wailakum kai bone ya tabbata gare ku A na rajulan ay rabbi allah kuna bukatan ku kashe mutum dan ya ce Allah ne ubangijinsa kawai ya ce Allah ne ubangijinsa kuke so kashe shi ثم رفع علي بردة كانت عليه علي بن أبي طالب الله يكارى مسيدا سي دغري قد دكي جكنسا فبكى سي فشي دكوكا حتى خضلت لهيته هرسن دجيمون سي جكي دهوايه sun makala sai ya انشدكم الله ina roƙonku don Allah a mu'minu ali fir'auna khairun am abubakar shin muminin da ya yi zamani da fir'auna shi ya fi imani ko kuma abubakar siddiq Allah ya kara marda shi ya fi imani akan wannan jarunta tasa fasakatal alqaumu sai jama'a duk suka yi shiru faqala yace ala tujibuni ala tujibuni ba za ku amsa min tambayar da nake muku ba fa wallahi yace na rantse da Allah la sa'a min abi bakari lokaci awa ɗaya na abubakar khairun shi ya fi alkhairi min alfi sa'atin fiye da awa dubu min misali mu'mini ali fir'auna na misalin muminin nan da ya zamani da fir'auna Za ka rajulun yaktumu imanahu shi wancan muminin fir'auna zamanin fir'auna iya ɓoye imaninsa ne wa haza rajulun abbakar kuma wannan mutum ne a alana imanahu ya bayyana imanin bai ma ɓoye ba a kenan wanda ya bayyana imaninsa ya fi wanda ya ɓoye. shi kissar muminin ali fir'aun mun san da cikin suratul gafir suratul gafir aka kawo tun daga aya ta ashirin da shida lokacin da fir'aun yake cewa qala fir'aunu daruni tulu musa wal yad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhira fil ardi al fasad fir'aun yace ku banni zan kashe musa in ya ga dama ya kirayi allansa Allah ya zo hana kashe shi in ya isa allah in Allah ya isa hana ka ya shi ya zo ya hana din ina tsoron kada ya zo bata muku addini ne shi fir'auna kaji abin da shi ainihin musan kenan ina tsoron kada musa ya zo bata muku addini ka duba fir'auna ke jawo za bata addini au ay yuzhira fil ardi fasad ko kuma ya kawo muku fasadi a bayan kasa nake jin tsoro in an bashi yanzu sai kawo fasadi yanzu a duniya wai fir'auna ke cewa musa zai kawo fasadi shi yasa har yau yana faruwa sai ga mutumin da ke barna yana cewa wai mai gyara shine mai barna to sai a yi ta hakuri Allah san waye mai gyara ya kuma san waye mai kaura mai barna din akwai yau tubulas sara'ir za a tona sirri ranar a san waye mai gyara waye mai barna Allah ya sa mu cikin masu gyara din a lokacin kala Musa sai Musa ya ce me inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab da ya ji magana da fir'auna ya faɗa na cewa ku banni zan kashe Musa in ya isa ya kirayi Allah Allah in ya isa ya hana sai ya ce na nemi tsarin Allah daga Allah ubangiji na ubangijinku daga dukkan wani mutum mai girman kai wanda bai yin imani da guranar sakamako bai yin imani da ranar lissafi wato kiyama kenan to sai aka tura jama'a kamo Musa a kashe bayan ya faɗa wannan magana kawai ya ce ni fa neman tsarin Allah nake bai ce yaƙi bai yaki ba bai yi zagi ba bai ɗauko bindiga zai harbi ba cewa kawai ya nemi tsarin Allah daga duk mutumin da yake da girman kai bai yin imani da gobe kiyama sai aka ce aje a kashe shi za a kashe shi shine wannan mumini sai yake magana wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi allah laqad ja'akum min rabbikum laqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum fa iyyaku kadhibun fa alayhi kadhibun wa iyyaku sadikan yusibukum ba'd alladhi ya'idukum wannan mumi daga cikin jama'ar fir'auna sai yake cewa me yana ɓoye imaninsa Allah ya ce yaktumu imanahu yana ɓoye imanin ya yadda da wahayin da aka yi wa Musa amma na ba zai iya bayyana bai na tsoro sai ce za ku kashe mutum kawai don ya ce ya imani da Allah za ku kashe shi sai ce ku bashi mana in ƙarya yake yi ƙarya ta tabbata a kansa idan kuma gaskiya yake faɗa ai da sannu abin da yake faɗa zai auku gare ku zai auku muku na bala'i da musifa sai a tsaya a gani shi ya ce in ba ku bi shi ba hakika ya zo da hujjoji bayyanan daga wajen ubangiji ya ce bayyinat a shi kenan shi ya zo da hujja bayyananniya a cikin magana dai akwai ilimi in ƙarya yake ƙaryarsa a kansa amma gabanin sai ya ce ya zo da hujjoji bayyanan daga wajen Allah in kuma gaskiya yake ayi abin da yake cewa zai auko muku to ba makawa zai auko muku so da haka sai yake cewa Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda sai ya ce muminin wanda ya imani da annabi Musa alaihi salam zamanin Fir'auna bai kai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ba dan wancan ya boye imani ne wannan kuma bayyanawa yayi shi bai boyen ba a kenan wanda bai boye imaninsa ba yafi wanda ya me wanda ya boye tare da cewa wani yana halatta wani lokaci amma wanda ya daure yayi me ya bayyana yafi nemi littafin Saiful Qati' lin Naza na Sheikh Muhammad al-Marzuq sahabbai uku sun yi tafiya aka kama ɗaya kai kai musulmi ne yace a kashe shi ɗayan ba kai musulmi ne yace eh ni ma musulmi ne aka kashe ɗayan ba kace kai musulmi ne yace a ba musulmi bane aka bar shi yazo jan annabin Allah ya bada kissa wani yace musulmi an kashe wani yace musulmi an kashe aka dambe nace ba musulmi bane annabin Allah ya tambaye shi da kace kai ba musulmi bane da gaske kake faɗa ko dan ka kubutar da kanka ne yace a a nayi dan na kubutar da kaina ne yace kai ka kubutar da kan naka amma su sun yi shahada ai wanda ya shahada yafi wanda ya kubutar da kansa الموقف matsaya ta biyu game da Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda أخرج ابن أساكر عن ابن سيرين ابن أساكر الله يا مصر هما يا كاو حديثي daga محمد بن سيرين رحمة الله عليه أن عبد الرحمن بن أبي بكر للي عبد الرحمن بن أبي بكر dan Abubakar Siddiq Allah ya kara masa sunansa Abdurrahman a ƴaƴan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu shine mutumin da ya shiga musulunci na karshe don da ba musulmi bane ɗansa ne manaƙi musulunci har ma yana shiga cikin sojojin kafirai yake yaƙan musulmai amma da ƙarshe ya musulunta kana yauma badrin ma'al ne ya kasance ranar yakin badr tare da mushrikai abbakar siddiq radiyallahu anhu tare da musulmai shi kuma dan iya cikin bangaren mushrikai za a yi karon batta tsakanin bangaren uba da bangaren da falamma aslama lokacin da ya musulunta bayan badar ya wuce kalali li abihi sai ya ce babansa abbakar siddiq radiyallahu anhu laqad ahadafta li yawma badrin haqiqa ranar badr ahadafta ni ka nufe ni ka nufo kaina ka hauro kaina da yaki da takobinka da naga haka sai nace kai kada ai abun kunya faɗa da uba fansaraftu anka sai na ɗauke kaina daga gare ka sai na kaushe na kiyar damu haɗu da kai da naga ka nufo ni sai na ce ni ba zan yaki da babana ba walam aka tulka yace ba zan kashe ka ba fakala abubakar sai abubakar siddiq radiyallahu anhu yace lakin naka law ahadaftali lam ansarif anka yace ni kuma inda a lokacin ka dauko takobi ka nufe ni yace wallahi ba zan ja da baya ba zan tunkare ka in kai ka ja da baya yace ni in ka nufin ba zan ja da baya ba sai dai mu yi karon batta din tunda kai kafuri ne addinin Allah ne damuwa ta a lokacin wannan ai daraja ce ta sa ɗansa zai iya kashewa in yaƙi Allah kaga ba abun da ya wuce wannan a ce kana iya kashe ɗan da ka haifa don me don zai taɓa addinin Allah Galibin bin Qutayba Sa'id bin Qutayba rahmatullahi alai yace ma'ana a hadaftali kalman a hadaftali shine ashrafta ka nufo kaina wa minhu qila lil bina al murtafi da kuma wannan ake kira lil bina ga gini al murtafi madaukaki sai a ce me sai a ce hadafun wato ɗaukakuwa nufan abu wanda ba dama ka shige sai ka haura to shine ka nufe ni kenan wa fi hadha mawqif a cikin wannan matsaya din ya tajalla imanu abubakar imanin abubakar siddiq Allah ya kara mana da yake fitowa fili wa yadhharu ma'adinu sidqihi fi taqdimi muhabbatillahi wa rasulihi ala kulli ma yake bayyana tushen gaskiyar imaninsa fi taqdimi mahabbatillahi ta inda yake gabatar da son Allah wa rasulihi da kuma son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala kulli ma siwahuma akan duk wani abu koma bayan su wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya qol manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yana fara cikin hadisi da Imam Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihi ma suka yi tarayya kan ingancinsa cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa alihi wa nasi ajma'in rawahu al-bukhari wa muslim rahmatullahi alaihima annabin Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi yace la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku ba zai cika ba ɗayan ku ba zai zama mai imani ba hatta akuna har sai na kasance ahabba ilaihi na fi soyuwa zuwa gare shi min nafsihi fiye da kansa imaninka ba zai cika ba sai ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda kake son ka ɗaya kenan na biyu wa waladihi da kuma ɗan da ya haifa na uku wa ahlihi da iyalansa na hudu wa nasu da mutane ajma'in gaba ɗaya duniya hatta sahabbai akwai wanda suka kai level da za su ce annabin Allah muna son ka fiye da kowa a duniya amma na muna son kanmu fiye da kai din sai ce har yanzu imanin ku akwai saura akwai ran da Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yazo yace yanzu ina son ka fiye da kaina yace yanzu ne imanin ka Umar ya tabbata idan baka son annabin Allah fiye da kanka dokar sa hikima da ke cikin wannan sa ba za ka rasa rayuwarka ba in kana son kanka fiye da shi to ba za ka yi mutuwa dan sa ba amma na idan kana son sa fiye da kanka in yace a mutu za ka mutu in yace a fita za ka fita in yace a zauna za ka zauna shine muhimmancin abu don me don son da kake martun da yafi da kake son kanka to za ka iya gabatar da makaskancin abu a gare ka shine ranka akan maɗaukaki wato ƙauna zuwa gare shi wannan shine hikima amma lokacin da kake son kanka fiye da shi to dokarsa ba za ta sa ka iya haƙura da rayuwa ta gabaki ɗaya duniya ba to wannan shine imani a yanzu bai rayu sai mun ji muna son sa a mu fiye da yadda muke son kanmu Allah bai sa mun gan shi ba muna roƙon Allah Allah ya ba mu ikon ganin sa aljanna shine roƙon da muke yi wa Allah Allah ya mana wannan gyaɗar dogodon ba don halin mu ba wa yaqulu abu yaqub annaharajun kullu man idda'a mahabbatan lahi ta'ala wa lam yuwafiq wa lam yuwafiq Allah fi amrihi fa da'awahu batilun wa kullu muhibbin laysa yakhafu Allah fa huwa maghrur abu yaqub annaharajun Allah ya masa rahama yace kullu man a mahabbatallah duk wanda yake ikirarin cewa yana son Allah walam yuwafiqillaha amma na bai dace da Allah fi amri cin abin da Allah yace ayi ba in Allah yace ayi sai yake in Allah yace a bari yake bari in garwa sai yace sune waliyai ko son Allah fa da awahu batilun malam yace ko ya ce yana son Allah abin da yake da awa gare shi ƙarya yake bataccen abu ne wa kullu muhibbin dukkan wani mai kauna mai ƙauna na Allah yana cewa shi mai son Allah ne laisa ya khafun laha kuma bai jin tsoron Allah fa huwa magharur to yaudara yake ba gaskiya yake faɗa ba kawai ƙarya yake yana yaudaran mutane amma ba gaskiya yake faɗa ba wannan ya zo cikin sharha na arba'un hadith na ainihin ibn rajab rahmatullahi alai jami'ul ulum wal hikam shafi na 523 bai yiwa kace kana son Allah baka bin Allah da wannan wani malami yake cewa me lauka ne hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'uhu inda gaske ne kana son sa ai da ka saboda dukkan wani mai kauna yana dukkan wani mai soyayya mai kauna yana da'a zuwa ga abin da yake kauna yake soyayya gare shi so da alamar muna son Allah shine a ga ayoyin Qur'ani duk ran da muka karanta muna imani da su alamar muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine duk abin da ya fara mu gaskata mu yi imani mu bi shi yayi dadi ko bai dadi ba kawai mu ce sami'ina wa ata'ana غفرانك ربنا وإليك المصير الموقف الثالث za a iya karanta maukifi na uku da gaggawa ko zuwa ga awa ɗaya da rabi minti nawa ya saura minti akwai tambayoyi da yawa ko babu to ina ga sai mu tsaya a nan za mu tashi al-mawqif wafatinsa yau ma wafatin nabi ranar da manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ba duniya darasin da muke koya cikin imanin abubakar siddiq radiyallahu anhu da littafinsa da ƙoƙarinsa wannan zai zama karatu na biyar kuma darasi na biyu akan tarihinsa kenan da ikon Allah. Gabanin karanta abin da ya sa waga tambayi akwai wani abu muhimmi da nake son yin tsokaci a kayansa kuma an buƙacen da yin haka saboda matukar muhimmancinsa. al'amarin nan kusan an kai tsawon sama da shekara ana kai kawo a ciki wasu sun ɗauki sayi na a wasu sun ɗauka na a'a wasu na tsakiya wanda aka bari a tsakiya akwai jama'a da yawa musamman mutane da ke ƙauyuka al'amarin da ya shafi yin allura ta rigakafi na polio wanda ake ɗigawa a baki ko kuma wani hanya mai kama da wannan ga wanda suka saurari labarai yau da safe sun ji maganganun da aka yi da yawa akan al'amari da. bil wannan al'amari farkon da aka fara kai kawo a kansa na taɓa yin khutba ta juma a kayansa da sunan the islamic perspective of oral polio vaccine in brief yadda musulunci ya kalli wannan al'amari din tare da cewa a lokacin ban ɗauki matsaya kai tsaye na cewa jama'a kaza ba amma na ni a cikin zuciyata akwai matsayi da na ɗauka wa kaina sai dai ban huto na bayyana haka ba saboda duba wata maslaha amma dai na ba da wasu shawarwari a kai wannan al'amari na abin da ake na farko bil hakika gaskiya dace mu musulmai mu zama mutane masu hankali ya dace ya zama rike addinin Allah da kuma yi addinin Allah kyakkyawan kallo shine mafita a rayuwarmu mu akan wannan al'amari na gana da likitoci da yawa daga cikin akwai likitan mu a nan jami'a a nan ATBU Bauchi Dr. Suleiman akwai mutane da yawa da gana da su wasu consultant a wasu wurare hatta su kansu ba su goyon bayan wannan al'amarin sun kalle shi addinance na farko shi wannan abin da ake rigakafin da shi an tabbatar da akwai abin da ake hada maganin da shi da bai halta ga musulmai ba hatta da biri ana aiki ɗaya kenan na biyu abin da ke biyowa ba cikin wannan ainihin rigakafin da ake bincike ya tabbatar da cewa shi kansa wannan abin yana kosin ciwon polio shi da kansa shi wannan shanye wanda ake gudu shi da kansa yana kosin wannan ciwo din wanda ya faɗi wannan wani consultant ne Dr. Yahaya Hussein yana Habad Clinic na Kaduna. Ya ce a cikinsa ana samu duk da dai bai zama cewa A da ba amana yana kosin wannan cuta shi da kansa. Yana kosin ciwon da Hausa ke cewa shan inna. Baya da wannan hatta a cikin ƙasar American talakawa sun ƙi yadda a musu. A kasar ma ba sa yadda da a musu wannan allura ba sai da ita ba. abin da ba Amerika ya ki yadda a masa ta yaya za a yi mutumin Najeriya da yake son Allah zai yadda a masa shi mutanen Amerika ba su yadda a musu ba mutanen Amerika da kansu akwai laifin da suka yi bincike a kai ina da wasu takardun sun tabbatar da cewa yinsa sharri ne ga al'umma sai aka fara cewa ayi bincike ayi bincike a kai sai aka fara bincike irin jihar Zamfara jihar Kano ba su yadda a musu ba suna daga cikin jihohin da muke wa shugabanninsu gwamnaninsu zaton fatan alkhairi sun huto kai tsaye sun ce ba su goyi ba a yi wa mutanensu ba suka sa aka yi bincike binciken da aka yi aka tabbatar da cewa babu ko kokonto akwai sharri a ciki sai hukuma wasu daga cikin bangaren kuma suka ce a babu sharri a ciki abin da gane ma makirci da ake daga baya idan kuka ce za ku yi bincike a baku maganin sai a baku wanda yake bai da sharri a cikinsa idan kuma aka zo yi a gidaje wa talaka sai a musu mai sharrin sai suka gane wanda hukuma ke barwa da hannunta babu komai a ciki amma in kun tari masu yi kuka karɓa kuka wani sai ga akwai shiri a ciki sai zama wanda ake baku na yin test iya da bambanci da wanda ake a gidaje me hikimar yin wannan don Allah ake yi zalunci bayan nan akwai wanda da yake tsaka-tsakiya bai taking decision ba daga cikin wanda suke musulmi a ƙasar nan Allah musu baiwa da ilimi na wannan bincike ya dace su yi magana sai suka ƙi magana daga farko kai tsaye daga baya sai ya bincike wani malami ne a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria sunansa Dr. Harun Isa Kaita shine din na pharmaceutical sciences wanda ɓangaren karatunsa ne tabbatar da ingancin magani ko rashin ingancinsa shugabanci yake na wannan ɓangaren jami'ar gaba ɗaya da kuɗinsa ya ɗauki personal kuɗi har zuwa waje aka tafi aka yi bincike ingantaccen bincike ya dawo yace babu ko kokonto yin wannan sharri ne ya yi rubutu takarda kaya guda na mallake ta sunan tafik din why oral folio should be suspended menene dalilin da yasa dole a bar yin wannan ai suspending din yinsa ya ba da wasu shawarwari cewa in hukuma tana ga abin da take faɗa gaskiya ne cewa yin sa alkhairi ne a shirya debate a gayyaci su pharmacist a gayyaci biochemist a gayyaci medical doctors har nurses ya ce a gayyace su a zo a zauna a yi magana ta ilimi a kayi a duba abin a ilmance ya ce bai ba da goyon baya ga al'umma su yi wannan saboda akwai sharri a cikinsa gabanin nan supreme council for shari'a na najeriya karkashin jagorancin dr ibrahim dr ahmad sun yi zama suka huto kai tsaye suka ce babu kokwanto su ma sun tabbatar da suna da takaddu at their disposal cewa yin wannan al'amari sharri ne duniyar kafirai ma sun bayyana ballantana musulmai suka kalli abin a shari'ance suka ce haƙƙinsu su ne su bayyana wa talaka cewa kada su yi wannan abu har sai an zo an tabbatar da inganci ko rashin inganci wai jama'a yadda muke rike da Qur'ani da hadisi don Allah ina muka ba tibbun nabawi ne sallallahu alaihi wasallam me zai sa cikin abin da mu amince da ingancin sa ba ana nan kullum ana debate akai yadda fa muka san asibitocin talakawa a yanzu ba mai zuwa asibitin gwamnati sai talaka da bai da kuɗi in ka ga mutum a specialist ko general asibiti to talauci ne ya dame shi daga ya samu kuɗi ko ba shi ka bai sai dauko mara lafiya kai asibitin kuɗi saboda zazzabi sai ka je a ajiye ka ba magani shi sai mutum ya hatsari a kai shi asibiti a ajiye in yi wasa awa ashirin da hudu bai samu rikita ya zuwa kalle shi ba me yasa wannan ake bin ka har kofar gida ake ma maganin menene dalili sai an biyo ka har gida ana nokin kofar gida wani ba ana cewa ku yi hakuri a muku ana so a gamsar da ku wani so ake mana kuma abu ne ya zo daga wajen UNICEF su ne irin jama'ar da Allah ya ce mana ya walantar da tarda ankal yahudu walan nasara hatta ta tabi amillatahum ta yaya za a yi mutumin da ke kasar yahudawa ya turo ma magani saboda iya ka? ina qur'ani yake ne wani kauna yake man da zai sa wai ya turo mana magani sai a a ce maka jiha kaza an samu akwai mutum miliyan uku amma mutum da ya kamu da ciwon mutum ɗaya da ya kamu da ciwon annobar da muke fama da su yanzu nawa ne suka fi wannan watsuwa ba damu da maganin su ba to gaskiya musulmai mu zama mutane masu hankali kai tsaye ba ni cewa mutum kada yi amma na ni ba na yi kuma ba a yi a gidana wannan matsaya ta kenan ba ni ɓoye matsayina a ko ina nake wannan shine ni matsayina kowane mutum ya aiki da abin da ya ga dama a takaice abin da nake ba da shawari annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi iya tofa al-Hasan wal Hussein kamar yadda hadisi ya zo a cikin aljami a sahihin na Imam al-Bukhari u'idu kuma bi kalimatin lahil tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma yace duk wanda aka yi wannan da ikon Allah babu wani sharri da zai shafe shi wannan bai bi sauki ba akwai wanda ya sai baka magani a duniya ya ce maka dole sharri ba zai shafi mutum ba bai isa ba mai ikon yin wannan shine Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina muka bar azkaru saba azkarul masa ina muka bar cin dibino wani iri eh wanne irin dibino ake magana wanda yake magani wanda dibino ne al'ajwa jazakallahu khairan ga hadisi a bukari wanda ya waye gari ya ci dibino ajwa guda bakwai da safe da ikon Allah sihiri ko sammo kowane irin annoba ba zai auko masa ba ina muka bar shan zuma duk irin waɗannan abubuwa su ne mafi inganci amma na gaskiya wannan mu kalle shi da kyau ni ba na yi kuma ba a taɓa yi waɗanda na haifa a duniya ba kawai wannan shine matsayina kowane mutum ya dai kalli abu a addinanci in ka ɗauki ɗanka ka bara aka masa kana da ilimi ka san za ku tsaya gaba ga Allah ku yi shari'a saboda inna li ahlika alayka haqqan iyalanka na da haƙƙi a kanka wannan shine kalmar da wani gwamna ya faɗa yau da safe cewa haƙƙin talaka yake kariya dan bai san me zai ga Allah ba in ya bari aka musu haƙƙinsa ne kare wallahu ta'ala alam malam za a iya kafa hujja da hadisin abi sa'id da khudri na cewa bayanin bayanin aikin alkhairi da abubakar siddiq yayi mutum ya je kamfen shi ma kama bayanin alkhairin da yi saboda a zabe shi za a yi wannan ba maganan siyasa muke yi ba wannan lecture ne mai zaman kanta ana buƙatar magana a kanta kiran alkhairin wani a bayan kiransa babu laifi inda gaske kasan alkhairin ne kira a gabansa akwai musifa a kayi akwai kuma ɗan hani a kayi ina fata an gane in mun duba ko cikin riyadu salihin akwai hadisi da ke tabbatar da haka wani yabo ya akan wani aka watsa mar kasa a fiska so a gaban mutum akwai ɗan damuwa sai dai wani lokaci kana iya kiran abin da bai wuce gowa da iri babu damuwa a kai ɗan abin da bai wuce gowa da iri ba amma kada ka wuce gona da iri ka bari sai ya bar duniya tukunna ka yabe shi kamfen kuma na siyasa a jaye manganu wannan ya fi shafan dan siyasa ba akan siyasa nake magana ba kana da iya kiran alkhairin mutum musamman idan bai wurin wallahu a'lam